wasu batutuwa da ake sa ran za a tattauna a wajen wannan taro dai sun hana da batun sauyin yanayi da yakin da ake tsakanin ukraine da rasha da kuma matsaloli na tattalin arziki su ma dai shugabannin kasashen nahiyar afirka ba a basu a baya ba wajen gabatar da bukatunsu ga taron zauren majalisar ta ɗinkin duniya shugaban najeriya bola ahmed tinubu ana sa ran zai gana da shugaban amurka joe biden tare kuma da wasu shugabanni na turai da kuma gabas ta tsakiya duk dai a kokarin da shugaban yake yi na ganin cewa na najeriya da kuma nahiyar afirka sun samu matsaya da kuma kawo ƙarshen kantan bashi da kuma talauci da ya mamaye nahiyar da ma najeriya to ko menene fatan masana harkokin diplomasiya na ƙasa da ƙasa da kuma 'yan najeriya game da wannan taro tambayar kenan da na wa dr el harun muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha da ke kaduna wannan taro na majalisar Dinkin duniya na karo 78 ba lalai ne ya ɗauki wani sabon salo ba zai zama taro ne irin wanda aka saba yi shugabanni su zo su yi jawabai su faɗi manufofinsu to akan haka ne za a tafi an faɗa jandan wannan taron da aka fara yi yau na majalisar ɗinkin duniya cewa zai yi nazari ne akan manufofin da ake sa ran za su ci gaba da wanzuwa dangane da manufofin raya kasashe. A ranar 19 ga wannan wata ne wato gobe kenan ake sa ran shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai gabatar da jawabinsa a zauren majalisar ta ɗinkin duniya wanda ke zama jawabinsa na farko kenan a matsayin sa na shugaban Najeriya. To ko wannan taro zai wani sauya game da matsaya na Najeriya da kuma nahiyar nahiyar afirka a idon duniya ga dai dr alharun muhammad kalubalen da zai fuskanta shine wannan juyin mulkin da ake yi a nahiyar afirka wanda barazana ne ga amerika da kasashen turai waɗanda ke kokarin tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya dole wannan ya zama yana daga cikin muhimman abubuwan da har shugaban amerika ya buƙaci ya zauna da shi tunubu saboda haka dole amerika tana buƙatan najeriya bisa shugabancin tunubu tsoron da muke ji kada ya zama taro ne da za a bashi umarni umarni ga abin da muke so ka je ka aiwatar ba taro ne na cewa eh ni ma shugaban kasa bane kamar yadda kake shugaban kasa a tattauna me zai zama maslaha ga 'yan Najeriya kamata a ce abin da za su tattauna shine yadda za a samu mafita ga halin wayo Allah da halin tasku da fatara da 'yan Najeriya ke ciki to wannan shine muke fata zai zama ajandan da shi tunubu zai je ma shugaban Amerika da shi ba a je a yi ta maganan an yi juyin mulki a Nijar ba wannan ba shine matsalar mu ba to ko menene fatan sauran 'yan Najeriya game da wannan taro na Majalisar Ɗinkin Duniya? Sunana Abubakar Sada Babangida shugaban matasa na Sabo Yaba Community. Abin da muke fata ya zama alkhairi ga ƙasarmu da rayuwarmu kuma da yayanmu da jikokinmu. Ubangiji Allah sa wannan taro da ake na. samu mafita a kawo tsaro a Najeriya baki daya musamman arewacin Najeriya inda muke da matsalar tsaro. Saboda haka kuma tsadar rayuwa muna so kuma talaka ya abinci sau uku a rana ya kwanta bacci ba tare da fargaba ba ya tafiya a cikin cikin mota ta yadda yake so ba za gaba ba shi talaka idan kai mashi wannan sannan kai mashi hanyoyi ka wadatar da shi da ruwan sha da lantarki ka sallame shi babangiji firin murai amurka daga najeriya